jiri kasaru su goite hausiyan cewgu su banda na anni sambu kafur zamani bera kyau fanno kan ga hagwai da ko sai codage informatik wani lokolo kan ne kodin lokolo ra fanni kan ga wanan da haye kan ya adona ga wani aga da bafunara yi famani da kan sai ingin fonda din suban disan dai kan gogi diyara. je suis vraiment lalle ai gaba sisirai fondayo goyo aiki hamu ai mun bai matakan no borai goga sisirai fondayo goyo te wadin sai no ai ne ai bumbuka daidai furara hudingo kai ga borta bandi halka son da irgo no ci ta no irgo ir hanga sinai gono kan girga sinai halir bisa wadinga wankan gaugir ta ban da ga ci kudin gode a ga bor fargan gumu zaman fo ni ma bono zantin goyo kulna to irgo de girhinate te de ga banan na rufa sirmonte dai baka gogri Sendían. wanda wa kan gagundu nan gaidan zamani mashine ra go konnin ga don yon wadi gina wani mu zama halba ga ce wo sintin karka ke shin ga haire ga ngai mu na no fondo amni ka ka bera din ce ki sadore ni bai newo ir haire isi da inga izai madira ga koi ga chon son ku wanda yeze amdir koi kwaruwa nira kan ga moru asifala ir wer do ballaido isi da da wari amma yawo a kyau a ga fahamaisi ai kai daino wangi kalkar duga suran ne gana duga yarda comment laisser venir ici wondi kan na fanarin kini ban sewo je da fura hausa yan jota gono amma ya kan wandi gini kidi ga ina zan hajiwa gangi amma haddi ko sun gubon sai kan bon agba ngon to kidi ani famani matka matuka in te ko la lasabun da je fura wadin lasabu zanda den hinduro rano go dai ga hinga ciyadin zamadin kai ga guna zan kai kan gofu ya hinna masala ne ya Hei hanfoyan ni wani yayi zai bumbono ni gidirnya ni nijar labura kan na mai da alada gwanda gabi lamani bera fanno arsaino gobe ja sai gumu hunkuna jo ina zama juwa si ba kalin gama fanno din kyau kaliferi a gadezira nan kan wandi bobu dundunan din da bera din